ولا عدوان إلا على الظالمين abu bakar musaddiq da ke uku inda muka saba tafsirin alkur'ani mai girma wanda a yau muna cikin suratul hudu inda jiya malam ya ɗora ya ce ya zo daidai aya ta 69 نعم قال قد جاءت أعوذ بالله من الشيطان الرجيم نعم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالمشقى قالوا سلاما قال سلام نعم فما لبث أن بسم الله الرحمن الرحيم ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا سلاما قال سلام فما لبث أن جاء بعجل حنيف يا baya an riga an ادايا labarin adawa بدوء samudawa waɗanda dai ubangiji ta'ala malam sani malam abdul mutallin ne da ala su yi magana an gane ko to Allah madaukakin sarki ya gaya mana da duk da su kwashe cikin jin daɗi ba ba su kwashe cikin jin daɗi ba menene hikimar da ta sa ake ba mu waɗannan labarai wallahi kamar da za mu zo mu ji ba da daɗewa ba Allah ya ce wa ma hiya min az-zalimin bi ba'id وما هي من الظالمين ببعيد waɗannan azabobi da kuke bi ko ba su yi nisa ba ga azzaluman wannan al'umma ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam idan azzaluman wannan al'umma da ake da azzalumai masu saɓo irin nasu masu irin nasu idan mu ma muna aikata waɗannan saɓaɓɓuka barna iri-iri domin ma fa ba abin mamaki ba ne akwai yiwuwar ubangiji ya saukar mana da azabi tare da cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce al'ummata Allah madaukakin sarki ba zai halaka su da shafewa da kiskewa ba shafewa da cikewa mai shafewa a shafe mutane kama a ce su zama dabbobi kuma da aka yi wa bani isra'ila ko aka ce kunu kira da fan kafin ku zama birrai ko aladai Allah ba zai mana haka ba amma ko ba zai sa ƙasa ta kama ma ba amma akwai musulci da za su tafiya ba marasa daɗi abubuwa marasa kyau fitintini abubuwa ga sunan bila adadi kashe-kashe wani abin ma in ka ji hankalinka ba zai ɗauka ba jiya wallahi wani bawan Allah da muke gani ake bani labarin sa na ga hotonsa matashi ne bai yake shekara arba'in ba. yanki da nafin sun kama suka ce sai an bada miliyan ashirin an daddale an kalkale za a kai miliyan shida an je an kai miliyan shida sun karba suka ce a ɗaukawar shi a guri kaza wallahi katalo sun kashe shi wallahi al'adu wani kuma miliyan ɗari aka sa ma Allah sun kashe shi miliyan ɗari wani ya sa saboda sanda ake cinikin da su an gaya musu magana wai wanda zai ba miliyan ɗari ya ce a kai musu su ne yasa sai suka kashe shi kuma sai kalbi miliyan ɗari suka ce sun la'anta musu yasa wata yarinya kuma da sai ta kai ba da karka kawo ko kwabu ni gara su kake ne wulaƙancin da na gani da suka yi wallahi tallahi an ta kawo kuɗi na kamar ka taimake su dan ba zan iya dawowa cikin gari ba gara su kashe wulaƙancin da suka mata iri iri yarinya a kaduna take dan Allah ina ba mu sa a kama yarka a cin mutuncinta a wulaƙanta ta maza su lalata ta ba ɗaya ba ba biyu ba a gaban mutane kuma a yi waya da mahaifinta ta ce wallahi da ta tura kuɗi ba da su kashe don ka tura kuɗin ma mai amfani duk a najeriya ake yana wa ma kana rabbuka nasiya duk duniya ba inda ake yana rashin mutuncin wallahi ko najeriya duk duniya مالك الجمع والله با عند اكو ما في نيجيريا في كان ما في تو نيجيريا من من قال والله يا سمي راتكو الله كرسان بجي تشو كما كنت انا ابو تور ابو ما ناتي والله العظيم وان من شو جاب من با تو من تجي لما قال 20 دقيقه دبي دبي 20 دقيقه يا جهه ko maganar ma ba sa yi yau wannan ya gana da wannan yau wannan ya gana da sai mura nan da da da da masu mulki ya zai sami goyon baya su da ya ɗare kan mulkin da ko kujera ce ta gani ko da ka ranci da mutuncin ki shi na inda ya kunci mutunci a gurin shugabannin Najeriya wallahi suka an kai matsayin da talaka zai fito midiya yana tsakaninmu da su Allah ya isa wani bidiyo ka da na gani wani yana yi yana ihu an kashe masa kaza an kashe masa yana buhar Allah ya saka a jahannama yadda ka zai samu cikin bala'i na kai shugabannin Najeriya na wasu anya Allah ya sanin ba ka kai masu ba sai da na Umar sai na umar da fattar wallahi cewa yi idan tunkiya ko a akuya ko jaki ya faɗi ya tun kuɗi ban gyara masa hanya ba sai Allah ya tambaye ni sai da ya tafiya mai nisa ya zo gyara hanya da dabbobi ke bi don kar Allah ya tambaye shi akan dabbobi ina ga waɗanda ba a kashe yau da jiya kullum fa sai an kashe sai dan da su ji rediyo ba dan bindiga sun kai gari kaza sai zuwa ma wani ya ba da sanarwa cewa tun da an kashe koma koma ko ma ta sanar ko menene ya kama ya ce wallahi sai ya kashe mutum ɗari uku a kan <laughs> mutum ɗari uku zai je ƙauye sai ya kashe mutum ɗari uku a kan matarsu da aka kama sannan idan ba a kawo masa biya ba kuma akwai biya da yake a bashi shi ma ko wata miliyoyi in ba a kawo ta wallahi ɗari uku na sai ya kashe hankalin sa zai talaka ɗari uku to waɗannan musifin ina gaya muku tsakani da Allah ba wai Buhari ne kadai ko Osinbajo ko wane ne ko wane ne ko ministoci ba wallahi sakamakon laifukan da muke yi yanzu zunubin mu ya yi yawa laifukan ya yi yawa barnar ta yi yawa ko ɗan fina-finan nan kada sun sai zaune mana bala'i wallahi irin ta tsara da suke da rashin kunya da ɓarnan to Allah ubangiji ya ce yanzu بندي تعالى يكي ولقد جاء رسلنا ابراهيم بالبشرى حقيقة من زمن سنزور ابراهيم ده البشر سوى من زمن ملائكة كمه بمن سوى تقول من زمن سنزور ابراهيم النبي ابراهيم جنوه سنزور مثلا بالبشرى ده بشارة ده البشر a ce kenan da za su dauka manzanni a nan su ne mala'iku an ce ciki har da jibrilu da mika'il da israfil cikin mala'ikun da suka zo gurin annabi ibrahim suka zo masa da albishir to wani albishir aka zo da shi in ka ga albishir ai alheri ne ko wani albishir aka zo masa da shi waɗansu malamai suka ce albishir ne a can ya kwanta za a halakar da mutanen lut a lut wanda za mu zai bayani a kan za a halakar da su ita ce albishir din kuma suka ce akwai matar shi za ta haihu za ta samu ɗan ishaq bayan isa haka ma akwai yaƙo yana zuwa shi ne jikansa kenan yaƙo ga ɗan isa haka jikan annabi ibrahim ko matan nan za mu zama ji shekara ta tasa'in da tara ma'ana ta tsufa shi kuma ya shekara ɗari da ishirin a lokaci ko ba ta taɓa haihuwa ba ta tsufa amma Allah ya sa mata albishir za ta haihu ba ta fi rai ba da za mu gani ji yadda al'amarin zai kasance alamai suka ce wannan kuma yana nuna muhimmancin ko mustahabin yi wa mutum albishir da abin da zai faranta musu rai an fahimta da abin da suka san zai faranta wa mutum rai wanda albishirin ki an biya miki maka an ce an gane miki kin ga za ki ji daɗi wanda albishirin ki

بعد هيري ولي يعني. الله يسامي جاك امام الله يسيد عباد اكثر يا ابي الصالحين كتب بعض انا سن اريك المسلم البشر بعض الله يسير انت عن شرع يرقى كائر من ان ايوي بحديثان النبي صلى الله عليه وسلم كان مستهدين اريك هو المسلم البشر شو كما يدل الله بابي هذا مش انه ya faɗi ya yi su gara ga Allah madaukakin sarki don godiya gare shi na'am qalu salama Kana wadannan mala'iku da suka ga sai suka ce salama ma'ana mun ga da sallama mun ga da aminci suka sallama qala salam ay wa alaikum salam ibrahim yake wa alaikum salam shi sa aka rufa salamun ay wa alaikum salam kuma aminci ya tabbata gare ku kun ga sallama kenan addinin Allah haka abin yake <clears throat> fama labisa ai bai wata wata ba bai bata lokaci ba bai zauna ba saboda karamci na annabi ibrahim an ja'a bi ijlin khalil dangane ya zo ya sa aka yanka dan maraki aka yi maza aka shiga aiki da matar shi da shi aka yi ta soyawa masoyi ko matsali ko dai ana soya ko aka gasa masoyi shine nama gasashe matsali soyayye an gane ko masalo da fasu kama ta albaidul masalo da fasan kwai albaidul makali soyayye albaidul masri da fasu ko wannan halil wannan yana nuna annabi ibrahim ya karanci ne yana da karɓar baƙi ko bai san mala'iku ne ba fa har yanzu bai san mala'iku ne baƙi yayi masu mutunci masu girma fararen mutane cikin fararen kaya da fuskoki masu haske a sigar mutane yana zuwa aka sallama bai tambaye su daga ina me ya kawo ku me ya aka yi daga ina kuke don da ne ta zuwa ɗauko ɗan maruki a yanka wannan ana koya mana yadda ake karbar baki in sun yi baki kafin komai yake shirya musu abin da ya kamata galiban mutanen da su karbar baki ba za ka ga gidan mutum ko ruwa ba zai kawo maka ba amma da larabar in ka je gidansu abin da zai fara kama shayi inda dubino ya tsawo inda nama ya tsawo ko ba zai tambaye ta ba sai an yi kwana uku sannan ya ce bayan Allah ne ke tafi da kai a bisa al'adar kama labisa an jara bi ibn hamid to annabi ibrahim ya shahara da girmama baki ubangiji Allah ya sami koyi da haka to abin da ya ba shi mamaki ayar gaba Allah ya ce falan mara an فلما رأى أيدي أنهم لا تصل إليه نكرا وأوجس منهم خيفة نعم. قالوا لا تقف إنا أرسلنا إلى قوم لوط نعم وامرأته قائمة فضحكت فبشرناها بإسحاق نعم. فضحكت فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب فلما رأى أيديهم هذا أنكوانا أمري yadda ya kawo abincin haka yake zuwa ya ɗauke ba a taɓa ba naman ba a ci ba ruwan ba a sha ba komai ba a yanka ɗaya washe gari na haka washe gari har kwana uku ko ba inda suka je ko ba su ba ba su da abinci ba sannan ba sa aika a musu ɗaya daga wani guri ba ya ce ah to daga nan mai sai jikinsa ya dashi sai hankalinsa ya fara tashi sai ya tsorata wannan irin mutane ne mutum ko aljan falon ma ra'a a hun da ya ga hannayensu la ta sulu ilai ba ma ta saduwa zuwa ga abincin ko ya hannun hannunsu ba sa yi na kira hun na kira hun wato sai ya ji wata nakara wato kyama irin ta ɗabi'a ta ɗan adam sai kyamace su ba ne kyamace su ya tsorace su kuma wa aujasa fi nafsihi khifa shine wa aujasa minhum khifa sai dai mu tsoro tare da su wayannan mutanen da alkhairi suka zo kuwa me yasa ba sa cin abinci kaza kaza da sauran wannan kuma yana nuna shi ma ba tsayin ya zo gida aka ba shi abu kowa ko shi ya kamata ya dan kada kuma abin da shi ma balarabe ya ci ko shi ne kowa ya tafi abincinsa ko da mai mutum ya sha to ka girmama shi kenan da suka ga ya tsorata kalu la fa sai suka mai da suka kansar masa da tsoron suka ce karka bi tsoron ma'ana yana son ka ga mutum ya shiga wani yanayi kai su karka ta shi girmas cikin tsoron yi kokari ka kautar da tsoron an fahimta wani bayan Allah abu Usman mai sahuri yana tare da matar shi ita mai kirki to dama ya yi sabon kalkal a kan shi ya gama tun abinci matar shi ta zo daidai kansa da buta tana zuwa mishi ruwa yana wanke hannu sai buta ta saɓi ce sai tas a kan shi sai ya daga hankalin ke ya tashi ya ce karki da ni an yi Allah ne ya taimake ni ba da ranta kashe kuɗi na ya dama abin jiya mun kafa. ɗaga min ƙaho jinin gurin da fito yanzu kin ga cikin sauƙi kin zubar min da jinin wannan ba ban da kwantar masa da hankali wani namiji zai haka yi bai da kwantar masa da hankali ko yake wannan damuwar yi mafi kauta da ita don hankalin ta ya kwanta sai mutum taimake ni ma da ban zai kashe kuɗi na yamin ƙaho sannan ga shi ba kuɗi ma Allah ya sa shi zubar min da jini ko kuma hankalin sai ba jikinsa sai ta rika wanke mishi to ana so in mutum ka ya firgita yi kokari ka ci a kai ai ba kai ba ka da matsala ka kautar masa da wannan damuwa to sai suka ce la ta khat kar ka ji tsoro inna ursilna ila qaumi lut sai kuma yake qala fa ma khatbukum ayyuhal mursalun wai menene babban abin da ke tafe da ku bayan sun gaya masa mu manzannin Allah mu mala'iku ne yake me babban abin da ke tafe da ku qala fa ma khatbukum ayyuha al-mursalun qalu inna ursilna ila qaumin mujrimin لنرسل عليهم حجارة من سجيل مسومة عند ربك للمسرفين للمسلم للمجرمين فوق فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين sai suka masa bayani ga asalin abin da ke tafa da mu mun zo ne za mu je mu halatar da alƙaryar annabi lutu sannan kafin mu wuce Allah ya ce mu tsaya ta gidanka mu mata bishara matarka za ta haihu tana jin wannan magana وامرأته قائمة دما ما تجي تناسي تناسي جواب يمسي جدما أساوه كذا أساوه كذا بد من تأكل هذا ذكر في سيد أهلية نما ماشي منين دليل الدليل أنت إذا سجل غير جاء هل سد مثلا مجلس تعرف أنت شيء أبين يا باشا دليل دما كم دعميشه annabi ne ko kuma ɗan wa da ɗan ƙani suke da annabi Ibrahim ɗan wa da ɗan ƙani ne ɗan uwa ne annabi Musa ne da annabi Haruna suke uwa ɗaya uba ɗaya wa da ƙani duk annabawan Allah tana yin wannan dariyar fagashar na habi ishaq ita ma sai muka yi mata albishir da ishaqa cewa ke ma za ta haihu za ta samu da sunan sama ishaq la ilaha illallah kun ga ta muka maryam kenan ko maryam ce a ta annabi zakariya annabi zakariya shi ma shekara sa ɗari da ishirin matar shi ita ma tasa'in da tara amma da ya roƙi ɗa ta hablo min ladonka waliyan rabbi hablo min ladonka zurriyatan طيبة إنك سميع الدعاء فنادت الملائكة وهو قائم يسلم في المهراب أن الله يبشرك بيهوى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين أتى أن تسولان بس ثم ماذا يتسم بس بل أنت ما يوتأثرا بعد ما mata alfishin ba amma ce muna mata alfishin sai mu za a yi wani yaro sunansa ya haya ismuhu ya haya lam naj'al menene Allah yake min qabala sabiyya kafin shi ba taɓa samun da suna ya hawa ba wannan shi yana nuna miki ikon Allah ba abin da ya fi ƙarfin Allah ba abin da ya gagar Allah to karki da mu ta kunna wani bawan Allah ya ta je asibiti an ce sai an mata sihir ake cewa ko ba za ta haihu da likita ne ce wallahi ba za ta taba hanyar da kanta ba sai an masa aiki sai an yi kaza sai an yi kaza yace likita ya za ka rinke wallahi da za ka yace wallahi da za ka sai an masa sai ya ba da dubu kaza yace to in Allah ya baka za ka haihu wallahi wallahi a gida ka haihu ya kira likita yace likita ga mata ta ta haihu yanzu yace bai dama sai ya ba da ga ta haihu yanzu ba a kawo ta ma asibitin da ɗanta ko da aka duk abin da ka bar Allah ba abin da ba zai mai na wallahu ala kulli shay'in qadir ba muna karantawa inna Allah ala kulli shay'in qadir wallahu ala kulli shay'in qadir duk abin da yafi karfin ka kace ya iko ka nuna ikon ka ka abin da yafi karfin Allah wa min wara'i istihaka yaqub kuma bayan istihaka ma akwai yaqub na zuwa ma'ana za ka samu jifa ma ɗan zai girma shi ma ya haihu to kun ga yaƙubu kuma shi ya haifi annabawa annabi yusuf shi sa ake ce mai yusuf ɗan yaƙub ɗan ishaq ɗan ibrahim annabi ɗan annabi ɗan annabi ɗan annabi yaƙub annabi kakansa ishaq annabi baban kakansa ibrahim annabi نبي ابن نبي ابن نبي ابن خليل الله dan annabi ibrahim wannan ba karamar goyon ba ce allah ya mishi a cikin annabawan allah kuma ga kyau da allah ya ba shi an ba shi rabin kyau wai aure da wai aure da kyau gida biyu an ba shi rabi mu a cikin rabin da aka tsuntsunta mana rabin aka tsuntsunta a duniya da ala ba dole ba dole a yi mata su ɗan biki yanke hannu ba a ce ya fito an adam in ba ƙar'ani ne fa don mabi Allah da lamu yadda ba suna yanke hannu su ya ƙar'ana aidiyahunna ta kuma hasalillahu ma haza basara in haza illa malakun kari to ga rabin kai Allah ya ba shi ga mulki sarautar misra ga fasarar mafarki duk mafarkin da suka zai fasara musu ga kyawawan halaye da suke ta inna na rasa minal muhsinin وتبوات الله جرمشبا أما ترشيد يبو متوى لا يوفى ترشيد ميت السوى ربي قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاضر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين الله دون يمن أذن بكيني بل أدوني يا ابن مكي لو أنك كوكا تشير إمام مسلم الله أكبر فيصل مسلما وعليه إنه بالثالث بان بقى أنتم بيجوا الله كنا فيبقى ذلك مسكنا مسلمين شنو هذا برزوان شزوب مني أشمت المسلمات إن جمت النظرة الله تبقى قدمي ومي ما سكتي قالت يا ويلتا أألد وأنا عدو وهذا شيخا نعم إن هذا لشيء عليم نعم قالوا أتعجبين من أمر الله رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت نعم إنه حميد مجيد قال فتك يا ويلتا آه، كيف جمع تركنا أعالج ليبن كيكم أذن هيه وأنا أزيه جانبه هو تكو وهذا بعلي شيخ جانبي نام يدم الشيخ يدم كله إن هذا لشيء عجيب وأنا أتهم ما شيء أنا بأسابة جميلة خلق الآدم ya saba al'ada ba da gani ba kama sai suka ce a ta'azabi na min amrillah za ke mamaki game da lamarin Allah lamarin Allah ba abu mamaki duk abin da Allah ya gada ma zai faru a ta'azabi na min amrillah za ke mamaki game da lamarin Allah kina mamaki lamarin ubangiji wallahi da abin mamaki ba ba abin mamaki ba rahmatullahi وبركاته عليكم أهل البيت رحمة الله دع البركة وتبت جريك يا من ينجد يا كمتا من بنجد أهل البيت أنا ما لم يسك شيء أقعد قدائك دباء الوردش أبنى فرقه ينا بذا العابر larabawa da larabci girmama wato amfani da lafafi na girmamawa ga matan gida ko da mace a gida an fahimta ko da mace ma'ana yanzu da yake rahmatullahi wa barakatuhu alaikum alaikum ala amfani da jam'i tare da cewa ita kadai ce ko ita da mijin kawai a gida ba ba ko ba amma ta rahmatullahi wa barakatuhu alaikum ahlal bait ta abin da haushi yake yi ya shigo gida ya ce ina masu gidan kuna nan ne ko da mata bai su a gidan ko ya ce ina masu gidan ya fi ya ce ina matar gidan ne ina masu gidan tare da shi a ita kadai ce a gidan wannan laraba suna yin haka a bai rasidar jam'i suna yin martani ne ga masu cewa wai matan annabi sallallahu alaihi wasallam in shi'a kenan wai ba ku daga cikin ahalul bait wai saboda wannan aya sai aka a shigo da jami'in mace sai da aka zo ana <clears throat> wa karna fi buyutikunna salata tadarrabina tabarruj al-jahiliyyah al-ula wa aqimna salata وآتينا الزكاة وأطيعنا الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس وسأتت عنكم أتى أمفاني بسيبة جمعنا ماذا وأنت كما جرمى ما هم أسيد الله رجس باسير إساءته با هاي كلمة كيف تجمع ذنب عنكم أهل البيت ويطهركم تطهيرا ويسأتي لما تنبسوا رباهم كليئة bayan da su aka taro magana din kuma aka ci gaba da magana da su wa kurna ma yi tulati bi yusufunna min ayatillahi wal hikma da sannan kuma har yau ana sake nuna wato a cikin wannan aya muhimmancin wato kamar da muka faɗa a daina wasa da al'amarin Allah a daina mamaki akan duk abin da Allah ya hukunta ba abin da ba zai faru ba Allah ubangiji ya samu da su inna hu hamidun majid lalle Allah mai godiya ne kuma abin girmamawa hamidun bimana mahmud wannan ismul fa'il ne bimana ismul maf'ul Allah abin godiya ne ko kuma Allah mai yabawa ne duk abin da mutum yayi dan Allah inda dai yayi dan Allah ubangiji yana yabawa inna Allah shakirun alim hamidun majid mai godiya ne من mai girma ne abin وجل jalla wa ala na'am فلما ذهب عن إبراهيم الروح وجاءته البشرى يجادلنا في قوم نعم إن إبراهيم لحليم أواه منيب نعم يا إبراهيم أعرض عن هذا إنه قد جاء أمر ربك وإنهم آتيهم عذاب غير مردود فلما ذهب عن إبراهيم الروع يا إبراهيم أنت da firgici ya gama fita daga zuciyar annabi ibrahim ma'ana ya nutsu dawa da mala'ikun nan ya tabbatar mala'iku ne wa ja'atuhul bushra kuma wannan albishir ta zo mishi na haihuwar matar shi da kuma albishir za a halaka da mutanen annabi lut yujadiluna fi qawmi lut sai ya mujadala da mu wato ya dan tattauna zance da mu game da mutanen annabi lut wato shi abin da ya tayar masa da hankali an ce inna muhliku ahli hadhihi alqarya wata alqarya ta mutanen annabi lut za mu je ne mu dirkace su ma halakar da su to sai da san har da annabi lut za a halakar kuma ya san shi annabi ne kuma ya san shi dan uwansa ne kuma ya san mutumin kirki ne sai ma dai ta inna fi halinta ya ubangiji akwai lita a ciki akwai lut akwai dan uwana lut inna na hannu a nahnu a'lamu fi ha suka ta mun fa kowa san wanda ke ciki na yunjiyannahu wa in ahlihi illa imratuhu kanat min al-ghafirin ba ma halaka su banda dai matar shi <clears throat> da shi da iyalansa masu imani za mu kamar da shi ma matar shi za ta kasance cikin halakakku kamar matar annabi nuhu kenan wayannan mata su ne suka ci amanar annabawan Allah da ma san ba musulmai bane kafirai ne fa yujadilu na fi qawmi lut da inna na lalle ibrahim la mun wallahi akwai haƙuri awwahu akwai yawan kai tuka zuwa ga Allah mun mai yawan miƙa lamarinsa ga Allah <clears throat> ya sallama wa Allah ya miƙa lamari ga Allah sai mai yawan kuka ne shi ne Allah Allahun menene ya shi kuma halin kalmar halin aka ce sifa ce ta Allah Allah yana ce masa kansa alhalin mai haƙuri ko amma a cikin mutane idan aka ce mahalin to wanda ya haɗa siffa ta haƙurin nan guda hudu haƙuri akan bin Allah sai an daure sai an yi haƙuri sallah azumi din nan fitar su ba zuwa masallaci hijabin nan da kike sawa dauriyar kar a saba mishi duk sai an yi hakuri ko an ba hakuri ba za iya ba haƙuri a kan barin saɓar zuciya tana so rai yana so yana so ya gani yana so ya ji yana so ya furta yana so ya ci amma don haramun ne sai mutum ya haƙura haƙuri na biyun kenan haƙuri na uku zamantakewa da mutane haushe ta zo mu zauna za mu saba da makwabta da iyalanka ma a masallaci a garin zama a motar haya ko ina sai an yi haƙuri <clears throat> sai an zauna da juna lafiya sai an yi haƙuri sai an daure za a saba ma magana ba abin da ba za ka ji ba idan ba ka yi haƙuri ba ba za ka zauna lafiya ba ko kuma za ka je ka wata barnar shi ne za ku ji a wasu gurare wani ya ɗauko bindiga ko ya yi kan mai iya jawabi ko ya kashe mutum ko ya an ɓata mishi ran ko ya zaro wuta ya birma mutum to ka yi haƙuri duk abin da za a gaya maka ma ya ƙalu laka illa ma ƙarfi da da rasulun min qablik to wani ne kai duk abin da za a gaya an gaya wa annabawa ma an gaya wa annabawa to ka daure ka ciza a yi haƙuri a zauna da kowa lafiya to idan kika haɗa wannan haƙuri guda uku saura ɗaya wane ne da ɗaya saura ɗaya wane ne ɗaya ba zai yi tunawa akwai sauran haƙuri guda ɗaya eh akwai sauran daya ka ce haƙuri a kan bin Allah haƙuri a kan barin saɓin haƙuri zamantakewa da al'umma da kowa da kowa da saura daya ku tuna eh haƙuri a kan ƙaddara wadda Allah ya ƙaddara za ta samu su a rayuwa mai kyau ko mara kyau duka ka yi haƙuri da ƙaddara wani abu ne rubutacci maktub tun ba san za a yi ka ba tun allah bai halicci sama da ƙasa ba da shekara dubu hamsin ya rubuta duk abin da zai samu abin da yake ce makaddara jarabawar allah a rayuwa wataƙila mijin da kika aura masu zai zo rika damuwa ya ma aka na aure shi ne na wuce kuma haka ne ko ba haka ba ne kila ya kin ga kin fahimci yanzu ba mutumin kirki ne bai kamata ma a zauna da shi ba ba abokin zama ne mai kaza ne mai za ne ko amma Allah ya riga ya kaddara ba sai hakuri ba kaddara Allah shi ma kila haka ya zai samu masu shi <coughs> a'a dukiyarki ko a sati ko ta lalace ko kaza ko kaza haza kadarin nan haƙuri a kan kaddara wata gaba ta jikinki ta taɓo kusa iya ruwa ga wani a garin haɗa a garin raba fada shi an ji an sare masa hannu yau ga shi da hannu yana asibiti rafiya sai ya zo wallahi shi kuma aka daƙe shi a hannu da gana na yanke masa hannu a kan rafiyar fara kadara kenan akwai hatsari akwai rashin lafiya akwai cututtuka daban-daban duk wani maktub abinda Allah ya rubuta mutum ya haƙuri ya sallama wa Allah madaukakin sarki na fata an gani idan don't wato ya cinta yalbi ba ki sanya rayuwar ki ba ta kasance wannan gani ko za ki rasa ji ko za ki rasa ido ko za ki rasa kafa yana rubuta ce ne sai ki ce na shiga uku na lalace wallahi ki faɗa haka to kaddara Allah abin da ya kamata mu dai kawai mu ci gaba da addu'a Allah ya jarrabe mu daidai imanin Allah ya jarrabe mu daidai abin da za mu ya dauka Allah kuma ya kiyashe mu kaddara su mummuna kaddara sai da mummuna kaddara sai yana addu'a Allah na canza ta ana canja ta ku rika roƙon Allah Allah ka kiyashe mu hatsari ka kiyashe mu kaza cututtuka na murabul fattata الله تكيه شيء مكذا تكيه شيء مكذا معنى ومتئنا اللهم بأسمائنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أدقيتنا فأنا جينا الله قدر مدتر كنا دلاثير مدتا بابا كذا هر تكبر عيسان الله سامي داس شيني أمام الله مدتا تنسر كي كنيسي يا إبراهيم تأتي كي يا إبراهيم أعرض عن هذا wannan magana ta sai da kai ma daga barinsa ka daina ma maganarsa ma'ana yana da kokari ya ja hankali su cewa kara halakar da mutane suka ce wannan magana ai an riga an gama ko bi al'amur ko bi al'amur alladhi fihi tastafiya an riga an zartar qad jaa innahu qad jaa amru rabbik al'amarin Allah ma ya riga ya أرجع عن وإنهم آتيهم عذاب غير مردود عذاب فرد بدا عذاب بإتباع تاما رجع تاجمس تاما جو أنجمع كم دا إتما مكتفو أبن لك سيسمينا كنا وفاة تجب أن نعطي ولما جاء رسولنا نوح في جليل وضاق من نوحا نعم. وضاق من نوحا وقال هذا يوم عصيب. فتلقى أمنا خمينا رضا دولار ده الله فينا يتعمل كيف بنا ده جميسة جوية ميسة كيما جنا ده الله جوية مسوى من دولار فكان عمد إبراهيم da annabi ne akwai yana can wasu kalkarya ce kuma yana nan inda yanzu ne ya yare mace ko ya ne ko ka shirya yanzu ba ji za su zo gidanka za su zo da azaba ne su halakar da mutanenka zama zama da kadar garin ko kaza ko kaza ko kuma idan ma sun zo ka shirya mala'iku ne kai ka hankalinka ya tashi amma bai masa yaya sai da babu yaya wannan yana da baiwar da mu kuma Allah da ta ƙarshen duniya haka ne ko ba in kika haihu don za a je mai dubo ra a faɗa ko <laughs> wani kwana uku ba ta je ba ko ba a kai saƙon ba in kuma a mota ne sai an yi awa mota motocin da ko sai an yi wajen awa shida motocin yanzu ne za a je awa uku awa hudu zuwa mai dubo amma Allah ya ba shi a yini saƙo ta irin maza tafi a doki ko a jaki za a ji a isar cewa wanta ta haihu yanzu ka faɗa a kai ji asibiti ma an yi ta kanta da ku taya ma a dawa wanta tana asibiti haihuwa ce ko ba haka bane har su rika fitowa ta haihu ne ta ce yanzu ta haihu har sun samu labari in ba ya sa ba ma ɗaya hoton jaririn a tura min sa ta sa wata isan Allah وتزي الأرض زيه الذي تباع تاكل الدنيا زينا أتاكل من يكي يمتك يجل الدنيا تزي الأرض زيه كل لا يوم بعد ولي يقول إذا غلاك بني غيرهم الله يغني بك سامي زيدينك ومن سأل الله يكي ولما جاءت رسلنا بيتا دمزا من نامي سكجي يقول الليك النبي الليك fi ajihi fi ajihin shi ma ya hankalin sai ya tashi ya zuba daɗi sai da ya ɗauka mutane ne kuma ya san al'adar mutanen gani dabbobi ne dabbobin ma irin na dawa dabbobin ma kai ba wai na dawa ba a tarihin rayuwar ɗan adam da dabba ba ta da al'amarin dabbobin masu mahaukata suke mana al'ada الرجل بالرجل والمرأة بالمرأة والعياذ بالله namiji da namiji arrajul bin rajul ɗabi'a abinda Allah ya sawa ɗabi'a shine namiji ya ɗabi'antu da ɗabi'ar ya karkatu zuwa ga san ɗar'uwarsa mace Mata ta karkatu zuwa ka san ɗan uwanka na namiji wannan shine kalbin salim shine akalin salim hankali da lafiyayyen amma duk wanda hankalinsa ke gaya miki zai iya sha'awar ɗan uwansa na namiji ko mata za ta iya sha'awar uwarta mace wannan hankalinsa ya zama ra'asan ala akai kuma akwai irin a cikin al'umma akwai irin su kuma yau har a media suna yaɗawa wallahi da ruwanmu da namiji mu ka za ka za ka za ka za ka za da sauran wal iyazu billah <clears throat> har group suna da shi daban da na yaɗa wannan barna group na tatattunan iskan duniya a ƙasashen duniya ko yanzu har ma aure ana yi har ma zai zama an ba da dama ɗan luwafi ya ba su dama su yi aure masu mutu musahaka mata zai iya su billah a ba su dama su ma su yi aure masu ta wurin mace namiji a wurin namiji أي جنون ne wani عقلية kai ya riga ya وكي lokacin kai ya riga ya يفركك dan adam shi sa annabi ya sai aka kama masu

ga su nan dai har ma yana cewa ba wani halitta da ta taɓa wannan abin ba ku ba don Allah idan ke ce aka za ta ce ki musu wa'azi ya za ki ji to abin da zai ya tara masa da hankali kenan da baki yayi masu mutunci sun ga amma yanzu zai ga iskan gari sun ga yadda yi bakin yan mata zanga zanga a gidanka kaga samari sun fara layi ko amin ga yan mata a gidan malam ya ya za a yi ne ina son wata ina son wata to hakan kai samari na dama a gidan suka zo haka ake zuwa a yi layi inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wa zaqa bihim zar'a zuciyarsa ta kuntata da su bai ji daɗin zuwansu ba kada bai san mala'iku ba ne fa qala hadha min asli هذا يوم عسير يوم يوم من الرانات يوم رانات تتاشن هيكل لكن هنا يناتنا من ذي الدكنية ذي الدكنية معنى كمرأة جدانك نيبا كنت كما أترك أبن كنية جدانك أبن كنية ثم يفعلوا وجاءه قومه يفرعون إليه حتى ليه karanto ayar gaba وجاءه قومه يهرعون إليه ومن قبل كانوا يعملون السيئات نعم قال يا قوم هؤلاء بناتي هن أطعم لكم نعم فاتقوا الله ولا تخزون في ضيفي أليس منكم رجل رشيد نعم، قالوا لقد علمت ما لنا في بناتك من حق وإنك لتعلم ما نريد وجاءه قومه ko مثلا مثلا nagari sun ga shigowar baki samari cikin shiga mai kyau sun ga shigar wasu sun yi su ai sun zo gidan annabi lutu sai da aka kai ga mutanen sa yahra'un ay yusari'un suna gaggawa kowa na so zai kama saurayin da zai kama har sauri suke yi wannan yana wancan nasu ne ai ni da wancan ni da wancan yahra'un wani min qablu dama tan Allah yake kanu ya'maluna sayyi'at suna aikata wannan mugiyar al'ada mugun aiki kala ya kai ne sai fito ba su san ma su bakin ba san suna suna magana da yake musu suna jiwa wato su dan bare gurin bakin ya zai sami a wannan matasa su ya kai ne a ko yan uwa ta ko mutane na ha'ula idanati ga ‘ya'yana mata Allahu Akbar ga ‘ya'yana ma mata ha'ula ibanati ga ‘yan mata na kan ta hada da kun in kuna so ku aure ga sunan sun fi muku tsarki aka hada da kun fattakullah dan Allah ku ji tsoron Allah wala tukhduni fi baiti kar ku bani kunya cikin baki na na yi baki masu mutunci kar ku bani kunya alai san mutabbatin rashid أليس منكم رجل رشيد يجب أن تجنك داني هنك لي باني تناني يجب تهول من مهدالتين بافعين قليلا بس ما تنبي أنا لا أدرى أما الله يكون سمي فكسن قالوا لقد علمت ما لما في بناتك من حق أبو كاسم مبانا بقيت يا أماسا موغا مدى يا إنك بابو دواني حقي لمشي بقيت يا أماسا لذلك إذا أنا ما سأل وإنك لتعلم ما نري كيف أسأل من المجيس كيف أسأل من المجيس وما رأيت إذا الله هل ينزينا الآدم أكويتا أكويتا akwai garin da yanzu haka na gaya muku shi an ce yadda yan mata suke saba kwalliya a nan nan nan kasar a nan nan arewa haka saurayi zai zai saba kwalliya ya tsaya a bakin hanya yana jiran namiji ya zo ɗauke shi ya tsaya da mota da magariba ko bayan isha yadda irin bayar da mata suke tsaya bakin titi irin arnan nan za su yi kwalliya su fi tsawa da ahmadu bello in ka biyo da daddare da mota kana tsayawa a gama ka tare zuwa guje za ka shiga ma mota tun ba ka kai mata magana ba wal iyasu billah to haka mazan ma suke da aka yi kika ga yaro yana samawa da motoci da ne to al'ada su kenan yana yin wannan harka a wannan garin masu kudi ne ke zuwa suke yana na abubuwa da 'ya'yan masu kudi da 'ya'yan masu mulki da 'ya'yan manya wai doka ya gaya musu cewa in kika tsaya ma kula mata to za a ga bayan su gara kai ka kula namiji shi ne ba mai ganin bayan ka duk inda ka sa gaba sai ta tsere wa mutum boka kama ya gaba su fata to haka kuma wal iyazu billah na je makaranta ta 'yan mata da yawa lasta wallahi duk an bani wannan tsoron kuma wallahi wasu daga ƴan matan ke zuwa su gaya min wasu kuma malaman ta mala sai ta mun zuwa al'ada don Allah ta yi abu a kansu ɗan mata a bodin school su ma wannan al'ada tana duniya wallahi ko ta wani da aka nuna mu aka ce wannan an canza masa makaranta wannan ita ce ta hudu in ba ban ce kai ce yana kai ce yarinya ce ce kyawa ƙaramin sai wannan ta ce mai dota mai dota ko zai ta kwace ta sai ta yi ta kowa masa wannan mugar al'ada ubangiji ya ɗauke ce kai ta ƙarshe ya dawo da ita ya fi Allah to ɗan mata ne kun zo kun tattare su yayin malamin shaidan ne a can bayan gari an kai wa shaidan reno ta yi shekara ashirin da ɗan talatin da ɗan ashirin da biyar ga su nan bila a gajin su ba karatun ya gaban su ba an rere kawai gaban su an ji an tattara ta an ce sai ta shekara shida a gurin daga nan ta wuce jami'a kuma karatun ma ba jami'a suke ba sana ja hadu da wasu ɗan iska ne ba su da tarbiyya a haka suke lalata yaran mutane sai dan wata ta koyi wannan al'ada ko ta dawo ta ga ita ba wani magana da miji a gabanta Allah idan miji ka tsare ni ka tsare ƴaƴan mu da zuriyar mu baki daya Allah kuma mun ci da Allah ka yafe mana Allah ta'ala Thank you. yana sana cewa shi malam da yake hukunci a shimfiɗan kwari a yi sallah a kan sa shimfiɗa dan kwali a yi sallah a kan shi babu wani laifi matuƙar tufafi yana da ƙarfi ne laifi a ciki dan kwali da zani da hijabi ne bambanci a wasu da wani najasa Allahu a'lam. Allah suna neman shawara da addu'a ni ke kuma da na kwanta bacci na kan yi kuma kullum na yi na kwanciya bacci amma yi ma da a ta hal ke ci gaba da yin azkar din kuma inda dama ki samu wani memory na qur'ani ki rika kunnawa kusa da ke wanda zai kwana yana yi kamar ya faru tun daga bakar yana yi an gane ko sannan ki rika kwanciya da alwala bayan a fitar ɗin sannan ki rika tashi cikin dare kina nafila raka a biyu ko sama da haka kina gaya wa Allah wa'annan aljanu da suke sa miki mugayen mafarkai dan Allah bai ce aljanu ne da shedani sai suke sa mugayen mafarkai suna son cutar da kai ne amma sai abin yake tsayawa iya mafarki sau alamar cewa ma sun fi karfin nasu ne an gane ko da aka ci gaba da yin insha Allah za sami iko a kan kuma Allah zai kore sai na ƙarshe kuma ki sami man zaitun yamma zama man shafawar ki ko da yaushe amma ki karanta fatiha a cikin da ayatul kursiyin da falaki da nasi in kika mai da shi man shafawa ki ajiye duk wani basilin wallahi jikin ki zai rika zama musu kamar wuta in zai zai kusa da ki wannan aljanin sun fada ba ɗaya ba biyu ba Allah kuma ya kore su

a wannan ba daidai ba ne ko raka biyu kika zo kika samu an yi to sun ta kike ɗora tun abin da za ki samu matakar kin yi isha sun ce ɗora inda ke yi isha ma ranar suka ce za su yi shiga da niyyar isha tana yin sallama sai ki ɗauki ko biyanki wannan manyan malamai irin su bin bayar sun ba da fatawar ya halatta da sun suna nafula mai farilla kuma zai iya bin mai nafula sallah suna yi raka abin sun fita su shigo daga nan ke bayar wanda kika tsaya idan allah ya sa an yi sallama an yi shafa'i da wuturi suna buƙatar ƙarin nafila ko ki je gida ki ƙara yi ko bayan kin tashi daga barci amma ba sai kin maimaita wuturi ba allahu ala ina yin yau kuma kwana goma da Allah mana da shi da yi wani ibada idan har kamar da kika ce kwana hudu ta take al'ada sai ta ƙaru ya ta har kwana goma to yana da kyau ta kula da kyau idan har kalar jinin ya canza to gaskiya ba al'ada ba ne a musamman ya ƙaru da kwana uku in ya kai kwana bakwai to ta ci gaba da yin sallah shi ne ta alkhairi ya kuma samu maganin da zai dakatar da jini din Allah ta'ala alam da muna tsara kan Allah matsaloli da ke damun da duk wanda suke bukatar addu'a don gidi Allah ka amsa musu Allah ka amsa musu don gidi Allah ka biya musu bukatunsu Allah ka san bukatun mu ka san halin mu ka san yanayin da muke ciki ka san abin da ya dame mu ya Allah ko ba mu gaya maka da kafin misalin abin da ke cikin zukatan Allah albarkatun alqur'ani albarkatun ibada da muke yi muna tawassuli da ita ya ubangiji ka amsa mana addu'o'in ka karbi bukatun mu ربنا تقبل منا انك انت السميع الدعاء وتب علينا انك انت التواب الرحيم سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين